يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم جمعة شابيو قوة شوال باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكر دبو ايدة تريه دا أربعين دا أفو wanda ya yi daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin darasinmu na wannan risala ta wasaya wa taujihad fi fiqhi ta'abbudi li rabbil na babban malami a sheikh ibrahim ibn amir al-ruhaili hafizahullahu ta'ala wannan shine darasi na hudu ko na uku ko na hudu na uku ko shine darasi na uku a cikin wannan risala inda muka tsaya akan wasiya ta hudu mun karanta wasiya ta hudu da malam ya kawo mana za mu tashi kai tsaye akan wasiya ta biyar mala ya ce khamisan wasiya ta biyar da faɗakarwa da tunatarwa ta biyar i'lam Abdullah. annama abadin Allah bi ibadatin illa walillahi minnatu alaina fiha min wujuhin la tuhsa ce ka sani ya kai bawan Allah cewa mu a matsayinmu na bayi babu wata ibada da muka bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ita kowace irin bauta ce kowace irin ibada ce idan muka bauta ma Allah da ita ba ibadar da zamu yi face Allah madaukakin sarki shine yake da minna akan mu dangane da wannan ibada Mana Allah shine yake da abun gorantawa akan mu domin duk wata ibada da zamu yi da ba don Allah ɗin ba da ba za mu iya yin ta ba da aka babu wata ibada da za mu yi daga cikin ibadu kowace irin ibada ce fa sai akwai abin gorantawa na Allah subhanahu wata'ala a mu dangane da wannan ibadar da muka yi min wujuhin latuhsa kuma wannan minnar ta Allah da abubuwan gorantawa na Allah ta fuskoki wanda ba su da iyaka ba za a iya ƙididdige su ba fahuwar lafi arshada na laha abu na farko Allah maɗaukacin sarki shi ne wanda ya shiryar da mu zuwa ga yin wannan ibada inda Allah maɗaukacin sarki bai nosantar da mu ya shiryar da mu zuwa ga wannan ibadar ba da ba za mu iya yin ta ba wa hada qulubana li iradatiha wa qasdiha kuma shi ne ya shiryar da zuciyarmu akan cewa zuciyarmu ta nufa ta aikata wannan aikin waye yasa zuciyarka ta yi nufin bari kai sallah Allah ne ya sa ma wannan nufin a zuciyarka inda Allah bai ga dama ba ba zai sa maka wannan manufar ba waye ya sa maka nufin yin azumi Allah ne ya sa maka nufatar ibadar azumin a zuciyarka da haka Allah ne ya shiryar da zukatanmu zuwa ga nufatar aikin ibadar da muka aikata wa huwa allazi razaqana husnan niyyati wal ikhlas fiha kuma Allah shine ya azurta mu da kyakkyawar niyya da kuma ikhlasi a cikin ibadar inda ba dan Allah ya sanya mana wannan kyakkyawar niyyar a zuciyarmu ba da sai mu zo mu rinka yin ibadar ba dan Allah ba ba dan neman yarda Allah ba kuma Allah ba zai ba mu sakamako akan wannan ibadar ba da haka Allah shine ya azurta mu da yin aiki kuma ya azurta mu da yin kyakkyawar niyya da kyakkyawar manufa akan wannan aikin da muka aikata wa sallamana min al kuma Allah shine ya kuɓutar da mu ya ba mu lafiya daga rashin lafiya cututtuka daban-daban inda Allah ya ga dama sai ya jarrabe mu da ciwon da ba za mu iya yin azumi ba ba za mu iya yin sallah ba ba za mu iya yin hatta zikirin ba ba wani aiki na ibada da za mu iya yi sai Allah ya shagaltar da mu da wannan ciwon da ya ɗora mana amma duk da haka Allah ya ba mu lafiya ya kubutar da jikinmu ya sa za mu iya aiwatar da wannan ibada da haka ba wanda ya mana wannan aiki in ba Allah ba washawagilil mani amin ada'iha kuma Allah ne ya kubutar da mu daga shagaltuwa abubuwan shagaltuwa daban-daban waɗanda suke hana mutum ya azartar da wannan ibada in Allah ya ga dama sai shagaltar da kai da wani abu wanda wannan abin zai rudar da kai ya kidimar da kai ba ma za ka yi tunanin yin wannan aikin na ibada ba ballanta naka aiwatar da shi da aka ya baka lafiyar jiki bai sa ma ciwon da zai hana ka wannan aikin ba sannan ya kore maka duk wasu abubuwa waɗanda suke iya zuwa su shagaltar da mutum su rudar da shi ta hana shi yin wannan aikin duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa sarrafa annal wasawita bayan ya yayi mana waɗancan abubuwan da suka gabata a baya Ya sa zuciyarka ta zama lafiya lau nufaci wannan ibadar ya sanya maka ikhlasi yi ibadar dan Allah ya baka lafiya bai ɗora ma ciwon da zai hana ka ba sannan ya ɗauke maka duk abubuwa masu shagaltarwa sannan sai ka zo ka tsaya za ka yi ibadar amma duk da haka bai bar ka haka ba shi ne sai ya kautar maka da wasu wasi, ya kore ma wannan ciwon na wasuwasi wanda zai rinka zuwa ya dame ka a cikin ibada wal da waɗannan tunane-tunanen da za su rinka fado maka su ne Abin abinda za ka ji kawai yana afko ma yana faɗo ma a cikin zuciya ba tare da ka shirya ba duka wannan Allah ya tsare ka ya kore maka waɗannan abubuwa wanda da wasu wasin da waɗannan katsarar ɗin dukkan su na tumin ajriha wa ha. ayyuka ne waɗanda suke karanta suke sa sakamako da ladan mutum ya yi karanci a cikin ibada da aka ibadar wanda ya zo ya sallah lafiya lau ba za ta yi daidai da ibadar da wanda ya zo da sallah yana tunane-tunane ba yana wasu wasi yana tunanin ta cika ko ba ta cika ba raka'a ɗaya ko biyu ya yi sujjada ko bai yi ba sallar ba za ta yi daidai da wanda ya zo ya sallah lafiya lau ba babu wannan wasu wasin a tattare da shi haka kuma wanda ya zo da katsara tun da ya kabbara sallar yake ta tunane-tunane ya tuno wancan ya tuno wancan ba za ta yi daidai da wanda tun da ya kabbara sallah abin da yake tunawa shine abin da ake karantawa a cikin sallar ayoyin da suke kai kawo a cikin sallar su ne yake tunawa a zuciyar shi sallar su ba za ta zo ɗaya ba ladan ya fi bambancin da yake tsakanin sama da ƙasa a wurin lada to Allah dai ya tsare ka daga wannan ya kare ka ya sa ka zo kai sallah lafiya lau babu waɗannan khataratin babu kuma waɗannan wasawis ɗin wasu wasun da suke zuwa su hana mutum ta hana shi sauke ibada a bisa yadda Allah yake so ya yadda da shi wa nazi a anan abudan abdan wal kuma Allah shi ne wanda ya taimaki gaɓoɓin, da jikin kanshi da gaɓoɓin, Allah ne ya taimake su taliha a kan aiwatar da wannan ibadar gaɓoɓinka da suka zo suka yi aiki suka iya yin sujjada suka iya yin ruku'u jikinka da ya iya yin azumi ya ɗauke wane ne ya taimaki jikin akan yin wannan aikin wannan Allah ne in babu taimakon Allah jikinka ba zai iya yin wannan aikin ba ke ka zo sujjadar ka tasayi sayi, ko ka zo ruku'in bayan ka ya riƙe ya kasa yin ruku'u in ba da inda ba dan taimakon Allah ba da duka wannan ibadar ba za ta samu ba shi yasa ya ce wa huwa allazi a'ana al-abdana wal jawarih Allah shine wanda ya taimaki gaɓoɓi da kuma gangar jiki alam alam a bisa aiwatar da wannan aikin na ibada wa qawwal azaima wal himam Allah shine wanda ya karfafi azimar mutum yunkurin mutum da kuma himmar shi Allah shi ne ya ƙarfafi wannan himmar da wannan yunkurin da kake yi ala tahsiniha wa ikmaliha a bisa kyautata ibadar da kuma kammala ibadar inda ba dan Allah ya yi maka agaji ya taimake ka ba da ba za ka iya yin ibadar a bisa fuska kyakkyawa ba ba za ka iya yin ibadar a bisa wajahi wanda yake kammalalle ba sai ka yi ibadar sama-sama ka yi bije-bije kawai ka tashi amma sai Allah ya taimake ka ka tsaya ka yi ibada a natse a cikin kwanciyar hankali ka yi ta cikin kamala kamar yadda Allah yake so ya yadda waye ya maka wannan taufiƙin waye ya maka wannan taimakon Allah kaɗai shi ne yake yi ma bawa irin wannan taimakon hatta tammat alal wajhi sahih har ibadar ta cika a bisa fuska wadda take ingantacciya bi fadlihi wa minnatihi da falalar Allah da kuma ni'imar Allah subhanahu wata'ala da aka duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala da aka abinda wannan gabar take so ta tunatar a kai nasihar wannan gabar ta biyar shine ka sani fa da abinda kai to bai taɓa yiwuwa sai da taimakon Allah ibadar da kake yi Allah ne ya taimake ka Allah ne maka agaji Allah ne maka gudunmawa inda ba dan taimakon Allah ba da agajin Allah da gudunmawar Allah to da ba za ka iya yin wannan ibadar a bisa surar da ka yi ta ba akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya sakar maka su a cikin ibadar to ibadar ba za ta yiwu ba amma duk ya tsare ka ya kare maka waɗannan abubuwan wayanda suke shagaltar da bawa ta hana shi yin ibada kammalalliya ya tsare ka wannan zai nuna maka kenan duk ibadar da kai akwai buƙatuwar ka gode ma Allah akan agajin da ya maka kai wannan ibadar da haka mana yace wa yashhadu li hadha qawluhu ta'ala Abinda yake karfafar wannan gabar shine fadin Allah madaukakin sarki Allah yana cewa ya nuna alaika an aslamu suna maka gode. wai sun musulunta dan an samu mutum musulunta sun yi imani kuma za a rinka damunsu Allah ya ce suna yi maka gori wai dan sun musulunta Allah ya ce kulla munno alayya islamakum ka ce musu kada ku rinka yi mun gorin dan kun musulunta kada ku rinka yi mun gorin musuluncinku balillahu yamunnu alaikum Allah ne ma ya tantance ya muku gori an akum lil iman dan ya shiryar da ku zuwa ga imani wane ne ya shiryar da zuciyarku akan ta karɓi musuluncin ta yi imani Allah ne kaɗai zai iya yin wannan aikin da shi ya kamata ya muku gori cewa ya shiryar da ku hanya ta imani in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi kun yi imani kun musulunta to ba ku ya kamata ku yi gorin ba ku ne ya kamata a yi muku gori shi ya yasa mala yace qala ƙabari al'imamu abu ja'far ibn jarir tsabari rahimahullahu ta'ala yana cewa barillahu ya munnu alaikum ayyuhal qaum Allah ne ya cancanta ya muku gori ya ku mutane an waffaqakum lil imani bihi domin ya datar da ku akan ku yi imani da shi wa bi rasulihi kuma ya datar da ku akan ku yi imani da manzon shi da wannan abin da ya muku to kun cancanta a goranta muku dangane da wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya muku in kuntum sadiqin ibnu jarir yace Allah yana cewa in kuntum na fi qaulikum amanna in dai da gaske kuke yi da kuke cewa mun yi imani da Allah to ba ku ya kamata ku yi gori ba Allah ne ya kamata ya muku gori domin shine ya shiryar da ku ba ku kuka shiryar da kanku zuwa ga imanin ba wani haza mala ya ce to saboda wannan kullama wuffiƙal abdu li ta'ati duk lokacin da Allah ya datar da bawa akan ya aikata wani aiki na da'a yayi sallah ko yayi azumi ko yayi zikiri ko yayi karatun alqur'ani ko yayi sadaka ko yayi karatu ko ya nemi ilimi duk wata falala da Allah yayi yi ma bawa muwafaqa da ita ya samu kanshi yana aikatawa وجب عليه شكر الله على هذه هذا التوفيق to wajibi ne akan shi ya gode ma Allah a bisa wannan datarwar da Allah madaukakin sarki ya mishi wa hadha shukr shi kuma wannan godiyar da zai yi yanzu idan kayi sallah ka ce na gode ma Allah da ya datar da ni akan yin sallah to wannan godiyar da kai tajo ila shukrin akar ita ma tana buƙatar wata godiya ka gode ma Allah akan ya saka ya saka aiki kuma ya datar da kai akan kai godiya akan aikin da kai shi a datar da kai din ka gode ba ni'ima ba ce? to ita ma wannan ni'imar tana buƙatar wata godiya idan ka sake yin godiyar ita ma me take buƙata ita ma tana buƙatar wata godiyar akan wannan ni'imar da aka sake mata don haka duk lokacin da bawa ya aiki ya yi godiya to godiyar ma ni'ima sai tana buƙatar ka ƙara gode ma Allah a kai ina ma la nihayata har zuwa inda babu adadi ba ƙarshe da haka ba za ka iya tsayawa da godiyar Allah ba har lokacin da rayuwarka ta zo ƙarshe saboda duk lokacin da ka gode to wannan godiyar da kai ni'ima ce wadda take buƙatar wata godiyar a kai fala ya bulugul abdu shukrallah da aka bawa ba zai iya kaiwa ƙololuwar godiya ga Allah ba har ya mutu ba ran da za ka iya kaiwa ƙarshen godiya ga Allah har zuwa lokacin da azali zai same ka Malam ya ce rawar sara'itsi an abi amurin shaibani al-imam al-fara'izi a cikin littafin shi fadilatu shukr ya rawaito azan daga abu a ash-shaybani yana cewa qala musa yau at-tur annabi musa alaihi salam ya ce ma Allah ranar da Allah yake ganawa da shi a jabalut tur wa nadainahu min janibi at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiya a wannan ranar annabi musa yana ce ma Allah ya rabbi in ana sallaitu fa ƙibalik, ya Allah in nayi sallah to wannan tawfiki ne daga gare ka kai ka datar da ni in yi sallah wa in ana ta fa min ƙibalik, ko fa min idan nayi sadaka to wannan daga gare ka ne kai ne ka datar da ni ka sa ma zuciyata san yin sadakar kuma nayi sadakar wa in ballagtu risalatik risalatik idan kuma na isar da manzancinka saƙon da ka aiko ni da shi na zo na karantar da mutane a taurane musu bayanin littafin Allah famin ibalik to wannan daga gare ka ne kai ne ka datar da ni kai mun muwafaka in je in isar da saƙonka zuwa ga mutane sai ce to ya Allah fa kaifa ashkur yaya zan gode maka ya zan yi in yi godiya a kan waɗannan ni'imomin duk abin da na yi na alkhairi to dacewar daga gare ka ne to ta yaya zan gode maka ƙala sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ma annabi Musa ya Musa ya kai Musa al'ana shakarta ne to yanzu ka gode mu wannan ita ce godiyar kasancewa komai da za ka yi taufikin Allah ne inda ba don Allah ba da ba za ka iya yi ba to wannan shine godiya ga Allah ɗin ka yadda cewa ba abin da za ka iya yi la haula wala quwwata illa billah to wannan shine haƙiƙanin godiya ga Allah subhanahu wata'ala in kai sallah ka san daga Allah ne in kai azumi ka san daga Allah ne in ka karanta alqur'ani ka san ne daga Allah ba wani abu kai ma Allah ba ya zaɓe ka ya watsar da sauran bai musu wannan taufiƙin ba da haka wannan shine tushen godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan ni'ima da ya ce, yace falawla Allah da ba don Allah ba ma sallaina da ba mu iya yin sallah ba wala qara'na da ba mu iya karanta Alƙur'ani ba wala sumna da ba mu iya yin azumi ba wala ƙumna da ba don Allah ba da ba mu iya yin qiyamul laili ba wala tasaddaqna da ba don Allah ba da ba mu iya yin sadaka ba wala zakarna da ba don Allah ba da ba mu iya yin zikiri ba duka wannan ya faru ne da datarwa da taufiƙi na Allah subhanahu ta'ala da haka yace wa hadha yastawjibu hamdallah wannan yana wajabta ma bawa ya rinƙa gode ma Allah a kowane hali wallahaju bi shukrihi ya rinka furta godiya ga Allah din a rinka jin godiya ga Allah a bakin shi tana fita shine allahaju bi zikrihi ya sautin shi koyaushe yana maimaita godiya ga Allah alhamdulillahi ala kulli hal yana gode ma Allah a kowane hali a kowane yanayi a bisa wannan taufiƙin da dacewar da Allah ya mishi ala ibadatihi akan bautar Allah da Allah ya datar da shi ila ilaihi muna masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala bi qaulina muna cewa Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata a gare ka ala an yassarta lana ibadatik a bisa sauƙaƙe mana bautarka da kai Allah ne ya sauƙaƙe maka kaji cewa sallar tana da sauƙi a gare ta. wani sallar ji yake yi kamar an ɗora mai dutse a kan shi wani sallar jinta yake yi nauyi ya yi mai nauyi a jikin shi ba zai iya motsawa ba amma Allah ya sauƙaƙe maka da an kira sallah ka tashi ka yi alwala ka zo masallaci ka yi sallah cikin kwanciyar hankali da natsuwa amma wani ji yake yi kamar ana zuba mai ruwan zafi yana jin nauyin abin da wahalar abin da damuwar abin amma Allah ya sauƙaƙe maka ka tashi kai sallah da daddare ka karanta alkur'ani ka yi ayyuka na alkhairi ka cire dukiya kai sadaka da ita a daidai lokacin da wanda ya ninka ka wannan dukiyar so dubu ba zai iya cire irin wannan abin ya sadaka da shi ba duka wannan waye ya sauƙaƙe maka wannan Allah ne kawai yayi maka wannan a cikin zuciyarka in Allah ya ga dama sai ya sa yadda wancan yake jin damuwa da kunci idan zai cire naira ɗari ko dubu ɗaya kai ma ya sa ma irin wannan damuwar da kunci a cikin zuciyarka ya zama ba ka iya yin komai sai ya sa ma irin damuwar wanda bai so ma ya ji ana karanta alƙur'anin da ya ji karatun alƙur'ani sai ya shiga damuwa yana jin wani iri a jikin shi yana ji ai shiru ana surutu kuma baya haduwa da karatun alkur'ani a tsaya ai shiru karatun ne baya so ya ji in Allah ya ga dama sai ya sa ka kai ma ka zama haka amma Allah bai maka wannan ba daga kana buƙatar ka gode ma Allah an yassarta allana ibadatik Allah mun gode maka dan ka sauƙaƙe mana bautarka falakal minnatu alaina fiha kai ne kake da abun gori a kanmu dangane da wannan ibadar da muka yi walakal fadlu kuma kai ne kake da falala a kanmu an razakta na shukraha don ka azurta mu kuma bayan mun yi ibadar mu gode ma Allah a kan wannan ibadar wannan falala ce daga Allah walakal utba min at fi fiha kuma kana kai ne mai yafiya mai afwa mai kau da kai dangane da taƙaituwa da gajiyawa da kasawa da muka yi a cikin ibada ba na ka cancanta ka zarge mu ya cancanta a zarge mu a kan abin da muka yi na gajiyawa da kasawa da ka kai mai afuwa ne mai yafiya mai kau da kai dangane da abin da muka gajiya muka kasa a kai na ibada na nas'aluka kama hadaitana ilaiha ya Allah muna roƙonka kamar yadda ka shiryar da mu zuwa ga yin aikin ibada din min ghairi sadiqi fadlin nastahiqu bihi ba tare da wata falala da ta gabata wadda saboda ita muka tantanci wannan minnata wannan falalar taka ba haka kawai ka zabe mu ba wani abu da muka yi ba wani abu da wanda saboda shi ne muka tantanta a zabe mu a kusanto da mu zuwa ga Allah ya Allah muna roƙonka fa nas'aluka an tataqabbalaha minna ya Allah muna roƙonka wanda muka yi din ka karba muna roƙonka ka karba abinda muka aikata min ghairi istihqaqin lana fi tawabi ba wai dan mu mun cancanta a bamu wannan ladan na wannan aikin da muka aikata ba yanzu wanda duka wannan yima akai datar da kai akai aka sa san ibadar a zuciyarka aka ka gaɓoɓi aka sauƙaƙe ma gaɓoɓin yin ibada aka taimake ka abin ya zo maka cikin sauƙi ka aikata me kake bukata a nan kana tunanin ma kana jiran a biya ka akan abin da kai ka cancanci a baka komai ba kai ne ya cancanta ka gode ka gode a kan wannan sauƙaƙewar da horewa da aka yi maka da aka ya Allah muna roƙonka ka karɓa ba tare da mun cancanci cewa a bamu wani sakamako a kai ba illa bi rahmatika sai da rahamarka kawai rahamarka sai da falalarka ya sa ka bamu sakamako idan mun yi duk da cewa duk abin da muka yi ɗin kai ne ka hore mana kai ne ka sauƙaƙe mana Daka wannan shi ne faɗakarwa da nasiha ta biyar wadda take nuna mana cewa duk abin da muka aikata to wannan tawfiki ne na Allah babu wani abu daga gare mu wanda mu ne muke da dama muke da iko akan shi Allah ne kadai ya ga dama ya zaɓe mu ya sanya mu a cikin waɗanda za su rinka yin ayyukan da Allah yake so ya yarda taka ba mu ne za mu goranta ma Allah ba Allah ne yake da abin da zai goranta mana dangane da ayyukan da muke aikatawa na ɗa'a sadisan wasiya ko nasiha da faɗakarwa ta shida mala ya ce ilam ayyuhal abdus salih ka sani ya kai bawa na ƙwarai almutse wanda yake mai ɗa'a ga Allah menene abin da za ka sani anna minnatan lahi alaika falalar Allah da ni'imar Allah a kanka a matsayinka na mai ɗa'a a matsayinka na mutumin kirki falalar Allah a kanka a'zamu min minnatihi ala hurrima maktasaka bihi min ibada falalar Allah a kanka ta fi girma fiye da falalar Allah da ni'imar Allah akan waɗanda Allah ya haramta musu abin da kai Allah ya keɓance ka da shi na ibada kai Allah ya keɓance ka da wani nau'i na falala ya sanya ka kana sallah kana azumi kana zikiri kana karatun alkur'ani kana sadaka kana neman ilimi kana ayyuka na alkhairi duka wannan falala ce Allah ya yi maka to falalar Allah a kanka ta fi falalar Allah akan kan waɗanda su Allah ya haramta musu wannan aikin ba ɗaya kuke ba akwai bambanci tsakaninka da su na kai ni'imomin da Allah ya yi maka sun fi yawa fiye da ni'imomin da Allah ya ma waɗancan waɗanda aka haramta musu waɗannan ayyukan na alkhairi me ake nufi a nan kenan ana nufin kafi su kafi su matsayi kafi su ɗaukaka a abin da ake so ka fahimta a wannan gabar shine falaisa minal muru'ati wala minal wafa'i bil Ba baya cikin mutunci da kuma sakawa da alkhairi an yakuna hamduka li rabbika ka hamdihim ya zama godiyar da za ka yi ma Allah irin godiyar da su ma za su yi ma Allah ne wannan ba mutunci ba ne ba kuma sanin ya kamata ba ne ba kuma mai da alkhairi ba ne a ce an maka wannan falalar an bambance ka da su kuma ya zama irin sakamakon da za a samu na godiya kai ma irin nasu ne kake yi ma Allah a ce ba a samu bambanci tsakaninka da su a wurin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka dole ya zama akwai bambanci tunda Allah ya bambanta ka da su to haka kuma dole ne a samu bambanci tsakaninka da su a wurin godiya ga Allah da kuma neman eh, gode ma wannan ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya bayar da haka idan ya zama yanda suke gode ma Allah haka kai ma kake gode ma Allah to ba kai mutunci ba idan ya zama yanda kake gode ma Allah su ma haka suke gode ma Allah to baka saka da kyakkyawan sakamako ba Ta yi butulci a nan shi ne abinda malam yake nufi anan, a wannan gaba da aka kada ya zama godiyar ka irin godiyarsu wa shukurika lahu ka shukurihim ya zama yadda kake gode ma Allah kada ya zama kamar yadda su ma suke gode ma Allah wa hubbuka lahu ka hubbihim kada ya zama yadda suke son Allah irin yadda kai ma kake son Allah ne kai da aka yi ma wannan ƙarin na falala to dole ya zama soyayyarka ga Allah ta fi soyayyar sauran mutanen da Allah bai musu irin wannan baiwar ba bai musu irin wannan ni'imar ba wa sana'uka alaihi ka sana'im kada ya zama kuma yaban da kake ma Allah daidai yake da su ma irin yadda suke yaban Allah wa ta'atika lahu ka ta'atihim kada ya zama yadda kake da'a ga Allah kamar yadda su ma suke da'a ga Allah ne daga da zarar Allah ya zabe ka cikin waɗanda ya ma waɗannan ni'imomin to dole a ga bambanci tsakaninka da wanda Allah bai zaba ba a wurin godiya a wurin soyayyar Allah a wurin da'a ga Allah a wurin yabo da kirari ga Allah dole ya zama ka bambanta da su idan ya zama iri ɗaya kuke yi yadda suke ma Allah waɗannan haka kai ma kake ma Allah to ka zama ba yi mutunci ba babu mutunci a tattare da kai sannan kuma babu sanin ya kamata a tattare da kai ba an tattasaka Allah bi mazidi fadlin wa tsafaka wa kai Allah ya keɓance ka da wani ƙarin falala kuma ya zaɓe ka Layan yanbaghi an tatasawa fi mu'amalati rabbika biman lam yanal rutbataka indahu to ba zai kamata ya zama kayi daidai a wurin mu'amala da Allah da wanda bai sami irin matsayin da kai ka samu a wurin Allah ba da aka bai kamata ya zama matsayinku da matakinku da mu'amalarku da Allah ta zama iri ɗaya fatanabbah li hadhihi al-latifa mala ce ka faɗaka da wannan fa'idar fa innaha azizatun fa'ida ce mai daraja mai tsada qalla ya yatanabbahu laha kaɗan ake samun waɗanda suke faɗaka da wannan fa'idar ya zama mutum ya gane cewa Allah ya bambanta shi da sauran mutane kuma ya zama yana mu'amalar Allah yadda sauran mutane suke mu'amalar Allah kaɗan ƙwarai wanda suke faɗaka suke ɗaukar darasi su ɗauki izina su gane cewa tun da Allah ya bambanta su a wannan babin to dole mu'amalarsu da Allah ta bambanta da mu'amalar sauran mutane wannan shine abin da wannan fa'idar take nufi da aka ka duba sauran ɗaruruwan mutanen da kake rayuwa a cikinsu ka ga irin yadda Allah ya bambance ka da su a babin ibada da ɗa'a ga Allah ka san cewa akwai wani nauyi na godiya sama da nasu a kanka ka san cewa akwai wani nauyi na ɗa'a sama da nasu a kanka sannan ka san akwai wani nauyi na ƙarin soyayya da ƙauna ga Allah sama da sauran waɗanda ba su samu wannan matsayin da wannan martabar da ka samu a wurin Allah ba. Daka wannan fa'ida ce faɗakarwa ce mai girma mai daraja da ya kamata mutum ya faɗaka da ita